اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجات الوجود كاشف الأمة محمد بن عبد الله yau wayan waga alkawarin da na yi muku na hatimi wannan aikin muna kiran shi hadaratu ilahi muna da dimeni nashi ramli ne muna da dimeni nashi ramli wannan ba ramli ba ne wannan hatimi ne na abarani hatimi ne wanda idan ka ɗauka ka saka bukatanka a ciki allah zai amsa tayin mutane suna da irin shi duk kai malamai suna da irin shi zakki lime ba su san aikin shi ba ko kuma wani yana da shi ya san aiki kwalli ɗaya ne da shi wani zai iya sani aiki kwalli biyu ne da shi to mu aikin da na san wannan hatimin yana yi ba tsarci jiya lokacin da na ɗauke na tona rami na saka gishiri na zuba zuma na zuba rubutu a tsafin layi na zo na zuba zuma rubutun da na zuba hatimin nan hatimin nan ne za a rubuta kafa 900 tsakiyar nan da kake gani tsakiyar shine za ka sa bukatan wani yana sa gida wani yana sa motoci wani yana sa aure wani yana sa allah ya ba su kuɗi wani yana sa fila ni din da na yi aiki da shi bai wata bai fi wata ɗaya ba abin da nake bukata don gwada ne saboda akwai wani kanina ne na nuna mai sirrin ina son bashi sirrin amma kafin bashi bari da idonsa ya ga aikin sirrin tukunna shi ne idan ya ɗauki sirrin zai ga muhimmancin shi ba zai wasa da shi nasa aka yi min hatimi aka jara nasa kawai gida filaye gida a tsakiya da hannun shi ya saka muka wanke muka jejeji ke tonan nashi rami daban ni zan tonan nawa rami daban nashi rami ya zuba abin da yake bukata nawa kuma abun da na riga sa na ce rubuta gidaje To aikin ba yi wa mutum biyu mutum biyu ne zai yi amfani da shi na nuna mai ne cewa aikin yana yi amma abun da ka saka a hatimin shi ne kawai zai idan baka sa komai a hatimin baka zo ka wanke ka je ka aiki da shi bare gida abun da ka saka a cikin alkawari ne kun fai kun ne wannan hatimin abun da ka zuba a ciki shi Allah zai ba bare taba yin kwana ba wannan sirrin ba kwana kwana na sa kawai fili ko gidaje na ce da hannun shi rubuta amma ni ne na saka uzuri na shi bai sa uzurinsa muka je jeji kamar yadda na yi jiya haka na yi shi ma ya yi dan wara ni ba zan maran suwa ba saboda ba na son naka ba na so ma ka ce ka yarda da ni kaga rantsuwa abu guda uku ne ke kawo rantsuwa in ka yi kwaɗayi za ka rantse don a san da gaskinka in ka ji tsoro za ka rantse don ka kubuta in ka raina kanka za ka yi rantsuwa don a yarda da kanta ni ba na so ka yarda da haka zalika ban kai kaina ba na uku ba na kwaɗayin abunka saboda duk abin da kake da shi Allah ya bani iri irin su watakila yana da abun da kai baka da shi kai ma za ka iya kasance kana da abun da ni ban da shi hatimin nan kafa ɗari tara ake rubuta sa a ziri mai gida sati biyu ne gida ɗaya ɗaya ɗaya guda hudu ɗaya gashi muna gina sauran filaye tsakani da Allah duka kuma sun zo a jere ne an yi wannan yau gobe jibi an janyi wancan gobe jibi an janyi wancan kuma duka kudaden an biya kuma duka ire-iren kudaden da muka kashe na siyan gidajen ire-iren kudin kuma ya sake komowa sai sa nake cewa mutum in za ka yi aiki ko kuma za ka yi ka duba mana ta sama ka duba mana wutan karshe ko na abu sai sa nake cewa mutane idan za ka नशे पे ये जिक्र على سيدنا محمد رفيع درجة التلميذ ya shi umar imam ali ibn abdullah yawa to ka gani sirrin da baka na ce bari in zan bayar zan ba mutanen duniya gaba ni bana ba mutum daya haka abu haka karkasa wannan wannan ne ni ya fi mun ka kira ni a waya in ce zan kwatanta ma ko ka yi kaza bari nuna ma ba shi a kasuwa ce dan rabona da wannan aiki na ga bai kai ma wata ba kaga ka zuba shiri ba to ga ruwan rubutu musamman akwai hatimin shi hakimin zan zo saka a tiktok yau da daddare zan tura mata da su garuwar rubutu ba ya rufe gishirin ba kaga ne ba ta abin da ake bukata ka saka a cikin tsakiyar hatimi ana son abu kaza da adadi kaza kaza in samu zuwa lokaci kaza ba ga zuman nan zubawa ne zaka kai. za ka sake zuba a cikin ran kowane kalan zuma fa zai yi ba wa lalle lalle sai irin wannan ba amma wanda ba mis saboda yanzu masu sirra zuman yawancinsu suna saka mis ba ka riga ka sa ba ga shi ba ba za ka binne ba za ka bari ba abin ne ya gani shikenan haka za ka bari sati yawanci sati ne baya wuce sati abin da ka saka a hatimin rubutun shi Allah zai baka rubutun mun yi shiga shi